Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na yammacin yau Asabar 22 ga watan Oktoban shekarar 2022 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. gwamnatin mulkin soji ta kasar gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai kan shirinta na farko na mika mulki a cikin shekaru uku jam'iyyar kwaminisanci ta china ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin kara karfin ikon shi jinping zanga-zanga ta barke a kudu maso gabashin iran a jiya juma'a inda masu zanga-zangar suka so kai farmaki kan bankuna a yayin da wani babban malamin addini ya kira da dauki da tsauran mataki kan masu zanga-zangar a duk kasar. kasar. kanin labaran kenan to a cikin shirin namu ne yanzu a ji cewa a najeriya rundunar 'yan sandan jihar edo ta ce babu wani ofishin 'yan sanda da ake zargin kasar sin ta bude a jihar shugabannin addinai a ghana sun buƙaci gwamnati da ta haramta haƙar ma'adanai a ƙananan filaye a ƙasar domin kare muhalli daga ci gaba da gurɓata sannan muna tafa da hira da Malam Garba Shehu kan lambar yabo ta ayyukan gwamnati da shugaba Muhammadu Buhari ya ba wasu 'yan Najeriya. Kamar kowane yammacin rana Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin rayuwar masu saurare, amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum mu da wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Gwamnatin mulkin soji ta kasar Gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai kan shirinta na farko na mika mulki a cikin shekaru uku. Kamar yadda kungiyar haɗin kan ƙasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana a jiya Juma'a. A watan da ya gabata shugabannin ƙasashen na Afirka ta yamma suka dakatar da ƙasar ta Gini daga ƙungiyar. kana suka kakaba mata a takunkumi biyo bayan juyin mulkin soji ecowas ta faɗa a wani rahoton da ya biyo bayan ziyarar da wani kwamitin ta na ƙwararru ya kai a ƙasar wanda kuma aka wallafa a shafukan sada zumunta cewa ƙoƙarin ganin an cimma nasara ƙwararru daga ƙungiyar ta ecowas sun tsara jadawalin ayyukan mika mulki a cikin watanni ashirin da hudu. shugaban mulkin soji na ƙasar kanal mamadi dombuaya ya faɗa wani jawabi da ya yi a gidan talabijin cewa tsarin jadawalin zai soma aiki ne daga ranar 1 ga watan janairun shekara mai zuwa ta 2023 to sai dai kuma ya zame wajibi sai idan shugabannin kasashen kungiyar ta ekowa sun amince da tsarin jadawalin kafin aiwatar da shi a hukumance a yayin da kungiyar za ta gudanar da babban taron ta kafin karshen wannan shekara a yau asabar jam'iyyar kwaminisanci ta china ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin kara karfin ikon Xi Jinping tare kuma da bayyana wani babban kwamitin da babu wasu manyan jami'ai biyu da suka yanke alaka ta kudda kudda shi. Sabon babban kwamitin jam'iyyar bai hada da Premier li Kengyang ko Wang Yang ba. Wata alama da masu fashin baki suka ce tana nuna cewa babban kwamitin da za a kaddamar a ranar gobe Lahadi zai kasance cike da mutanen da ke kusanci da shi. li wanda zai sauka daga mukamin Premier a watan Maris. da kuma wang da ke shugabantar babban kwamitin siyasa na china duk suna da shekaru 67 da haihuwa a don haka karkashin dokar shekaru ta china suna da 'yancin aiki na karin shekaru biyar a cikin babban kwamitin to sai dai su duka biyun babu mai wata doguwar alaka da shi wanda hakan zai sa a shigo da wasu sababbin fuskoki hudu a cikin kwamitin a cewar manazarta da kuma kafafen yada labarai membobin kwamitin na yanzu wang hunin mai shekaru 67 da zao leji mai shekaru 65 wadanda kuma ake ganin cewa suna da kusanci da shi an zaɓe su su yi aiki a cikin kwamitin mai wakilai 205 haka kuma ana sa ran sake zaɓen su a cikin kwamitin kwamitin ƙasa na jam'iyyar republican ta gurfanar da kamfanin google a gaban kotu tana zargin sa da danne saƙonni imel na neman taimako da suke aikawa kafin zaben tsakiyar wa'adin mulki na watan nuwamba karar wadda aka shigar a california a jiya juma'a ta tuhumi kafar gmail da nuna wa kwamitin jam'iyyar bambanci ta hanyar aikewa da sakonnin kwamitin na email zuwa ga mazubin tarkace na gmail sun yi zargin cewa hakan yana shafuwar bukatar su ta tattara taimakon kuɗi da kuma ƙoƙarin neman ƙuri'u a jihohin da ake gwajin aikin kamfanin na google ya musanta zarge-zargen kane ya ce kamfanin baya tace sakonnin imel bisa alakar siyasa wani mai magana da yawon kamfanin ya ce sakonnin gmail da ke gangarawa a mazubin tarkace sun ta'allaka ne da bukatar mutum da ke amfani da su an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labarin duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko a najeriya rundunar 'yan sandan jihar ido ta ce babu wani ofishin 'yan sanda da ake zargin jami'an kasar sin sun buɗe a jihar yayin da wasu 'yan najeriya ke ci gaba da nuna damuwa matuka kan wannan lamari da tuni ofishin jakadancin kasar sin a najeriya ya musanta buɗewa wakilinmu na yankin niger delta lamido abubakar sokoto ya aiko mana da rahoto kan hakan a baya bayan nan ne dai wasu bayanai suka nunar cewar ana zargin jami'an kasar china da ke najeriya da buɗe wani ofishin 'yan sanda a musamman Abuja da wasu jihohin Najeriya. Jihar Edo dai da ke yankin Niger Delta na ɗaya daga cikin jihohin da ake zargin 'yan ƙasar ta China sun buɗe ofishin 'yan sanda. Wannan batu dai ya tada hankulan 'yan Najeriya da dama. Kan haka ne ya sa na ji ta bakin wasu 'yan yankin na Niger Delta. Gidan government we allow that. They can be that lousy to allow such things. under which law are they operating. Wannan tana cewa ne suna sunana madantami kuma batun bude ofishin 'yan sanda na 'yan kasar China abin takaici ne ta ce na yi mamaki matuka kuma na zace shaci faɗi ne kuma ina ganin a faɗin duniya babu dokar da ta ce a aikata irin hakan a gaskiya mu 'yan yankin na Niger Delta ba ma goyon bayan haka shi ma wani ɗan yankin na Niger Delta daga jihar Rivers Dick Saroni ya ce Uh, Mr. Dick Sarunenwiku, I'm not surprised about it uh, because um, the way and manner of the Uh, APC-led federal government. Yana cewa ne batun bude ofishin 'yan sanda na 'yan kasar China a Najeriya san bai zo mini da mamaki ba saboda yadda gwamnatin shugaba Buhari ke tafiyan hanwainiya ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya gudanar da kwakwaran bincike domin ɗaukar matakin da ya dace To sai dai kuma hukumomi daga ofishin jakadancin kasar China da ke Najeriya a cikin wata sanarwa da ta fitar daga bisani ta musanta zargin bude ofishin na 'yan sanda a kasar ta Najeriya ko da yake dai jami'an na kasar ta China sun ce lalle sun bude wani ofis na tuntuɓa bayanai dai yana nuna cewa jihar Edo da ke yankin Niger Delta can ne ake zargin an buɗe ofishin na 'yan sanda kan haka ne ya sa na tuntuɓi rundunar 'yan sandan najeriya reshen jihar edo domin jin halin da ake ciki akan wannan batu sp chidi nwobuzu shine mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar edo i am not aware of such a station neither aware of a uh, chinese national being a uh, yana cewa ne kawo yanzu rundunar 'yan sandan jihar edo ba ta da wani labari mai kama da haka kan cewar jami'an kasar china sun buɗe wani ofishin 'yan sanda a jihar edo kuma kawo yanzu mun gudanar da wani bincike wanda ke nuna cewa ba wani ofis da aka buɗe a jihar ta edo kuma yana tabbatar maka da cewa tun sadda najeriya ta samu incin kanta zuwa yanzu ba wata ƙasa da ta yi mata kutse na cewa ta zo ta buɗe wani ofis ba tare da saninta ba masu sharhi akan al'amuran yau da kullum a najeriya sun ce wannan mataki na kasar china wata babbar barazana ce ga kasar ta najeriya wanda bai kamata a yi wasa da shi ba Farfesa Yahaya Tanko Baba mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya. Wani abu ne wanda ke eh, ke daɗa nuna irin tasiri da kuma karfin eh, da ita kasar Chad ke yi a ƙasashe eh, Afirka irin Najeriya. Gaskiya wannan abin tashi hankali ya kamata hukumomi sun fito sun yi bayani sosai kan wannan yunkuri na ita kasar China. Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. A gaida lami da Abubakar Sokoto, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga murtala da cigaban labaran duniya. Zanga-zanga ta barke a kudu maso gabashin Iran a jiya Juma'a, inda masu zanga-zangar suka soma kai farmaki kan bankuna kamar yadda kafafen watsa labaran kasar suka ruwaito. yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da a ɗauki tsatsauran mataki kan masu zanga-zangar a duk faɗin ƙasar ƙasar ta iran da ya ta sha fama da zanga-zanga ta tsawon makonni biyar da soma tun bayan mutuwar wata matashiya 'yar shekaru ashirin da biyu, mahasa amini yayin da take tsare a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata kamfanin dillancin labaran iran ya ruwaito shugaban 'yan sandan lardi yana faɗa a jiya juma'a cewa 'yan sanda sun kama akalla mutane 57 da aka bayyana su a matsayin masu tada zaune tsaye bayan masu zanga-zanga sun soma jefa duwatsu da kuma kai farmaki a kan bankuna a birnin zahidan gidan talabijin na kasar ya ce masu zanga-zanga 300 ne suka yi maci a cikin birnin bayan sallar juma'a ya kuma nuna bankuna da shaguna da fasassun tagogi kasashen australia da japan sun amince da yin musayar bayanan tsaro na sirri da kuma ƙara zurfafa haɗin gwiwar tsaro tare da rattaba hannu kan wani shirin tsaro domin ƙalubalantar haɓakar sojoji na china prime ministocin ƙasashen biyu fumio kishida da anthony albanese sun rattaba hannu kan yarjejeniyar a birnin perth na yammacin australia inda suka sabunta wata tsohuwar yarjejeniya ta tsawon shekaru goma sha biyar da aka kulla sa'ad da yawaitar ayyukan ta'addanci da makamai suka haifar da damuwar gaske a ƙarƙashin yarjejeniyar dakarun tsaron kasar za su yi atisaye tare a arewacin australia kano kuma faɗaɗa tare da ƙarfafa aiki tare ta haujin tsaro da musayar bayanan sirri da kuma sauran hayoyi da dama a cewar jami'an australia albanese ya ce wannan yarjejeniya mai ɗimbin tarihi tana aikewa da babban sako zuwa ga yankin na ingantaccen tsarinmu yana mai kamba masu sabuwar yarjejeniyar shi kuwa kishida cewa ya yi yarjejeniyar martani ce kan karuwar mummunan yanayi a yankin ba tare da ya ambata sunan china ko koriya ta arewa ba a gaida murtala faruk sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu shugabannin addinai a ghana sun buƙaci gwamnati ta haramta haƙar ma'adanai a ƙananan filaye a ƙasar domin kare muhalli daga ci gaba da gurɓata kiran shugabannin addinan na zuwa ne yayin da ghana ke dab da gaza yin nasara wajen yaƙi daga haƙar ma'adanai ta barauniya hanya abin da ke ci gaba da gurɓata muhalli musamman ruwan sha tare da gonaki a ƙasar wakilin hamza adam na ɗauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton da ya haɗa mana We call for the arrest and immediate prosecution of any thief who permits balanced activities Wannan ne tsokacin da shugaban mabiya addinin Krista ta Full Gospel Businessmen's Fellowship a Ghana, Emmanuel Baba Mahama ya gabatar yayin wani taro da manema labaru da shugabannin addinai suka gudanar a kasar, a inda ya jaddada muhimmancin ɗaukar matakan gaggawa wajen magance matsalar hakar ma'adinai ko kuma Ghana ta tsunduma cikin bala'i. Shugabannin na bukatar da gwamnati ta ɗau matakin ba sani ba sabo akan duk wadda za a samu da laifin hakar ma'adinai musamman ta barauniyar hanya a kasar ta hanyar cafke shi tare da gurfanar da shi a gabar kotu gabanin addinan sun kuma bukaci da a yi zama a teburin shawarwari da masu ruwa da tsaki a kasar da suka hada da jam'iyyun siyasu da masana harkar hakar ma'adinai da 'yan jarida tare da ma masu bautan gumaka domin samar da wata mafita bisa wannan matsala mai magana da yawun limamin limamai a ghana shek armiyawu shuaib ya bayyana matsayin al'ummar musulmi a kasar bisa kokarin da ake yi na neman magance wannan matsala inda yake cewa musulmai a ghana suna goyon bayan wannan mataki sabida mummunan tasirin da hakar ma'adinai ke yi akan wasu alfanun gonakin ƙasar musamman koko abinda tarayyar turai ta yi barazanar haramta ma shigar da koko din ta a kasuwannin ta. European Union recently threatened to place an embargo. Na tuntubi mai tattaro mambobin ƙungiyar masu hakar ma'adinai a kananan filaye a ƙasar Baba Muhammad inda na yi masa tambaya washin ya ji da wannan kira inda yake cewa haramta hakar ma'adinai gaba ɗaya a ƙasar zai sanya miliyoyin al'umma su rasa aikin yi. Masu Eh, small scale mining kawai muna da ba da 40% of GDP ga gama muna da 3 billion dollars eh, every year masu ba ta kasa da ruwan na a san hanyar da za a bi da su amma ba wai a hana kowa gaba daya ba ba wani aiki ko ina in ka duba small scale mining waɗanda ke cin amfanin small scale mining masu aikin da waɗanda ke gida da ina in ka hada duka su muna da mutane 4.5 million in ka ce mutane 4.5 million ga su je su zauna gida wani aiki za su yi kowane aiki akwai challenges ya kamata a zauna a duba a san hanyar na za a bi a gyara. Mai bibiyan al'amuran yau da kullum Malam Dawudu Nuhu Sala na ganin shawarar da an ka bayar shine mafi a'ala maimakon a dora alhakin hakkar ma'adanai akan wasu kadai. Wannan musiba da ta zo mu duka mun share kashin musiba. Kuma ana bukatar mu yi gaggawa mu yi tuba mu bar zarge-zarge wanda ke tafiya kasar nan gaskiya da hatari mu duka gana mun share kashin wanga laifi. Wanga da ya gurbata. Shugaban ƙasa na na Ado a kufu Ado ya ci gaba da jaddada matakinsa na neman dakile wannan matsala I have made it a central feature of my presidency to lead in the efforts to rid our country of this madness. which we all now Kasashe da dama sun yi barazanar haramta ma Ghana shigar da koko kasuwannin su sakamakon tasirin da hakar ma'adinai ke yi akan koko. Kazalika masana sun yi gargadin cewa gaza daukan matakin gaggawa kan haramta hakar ma'adinai ta barauniyar hanya zai janyo matsalan karancin ruwan sha a kasar banda cututtuka da ma wasu al'umma suka fara harbuwa da su Hamza Adam muryar Amurka Kumasi Ghana. A gaida Hamza Adam To za mu rufe taskar rahotannin nama a Najeriya, inda a jiya Juma'a shugaba Muhammadu Buhari ya ba da lambar yabo ta ayyukan gwamnati ga tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan da wasu ministoci da gwamnoni da kusoshin gwamnati da kuma wasu 'yan ƙasa 43 da suka yi fice wurin fitattun ayyukan kawo ci gaba ga al'umma. A hirar shi da murya Amurka, Malam Garba Shehu, babban jami'in yaɗa labarai a fadar gwamnati, ya yi wa wakilin Umar Faruku Musa ƙarin bayani akan kalaman shugaba buhari a wurin bada lambobin yaban ya zayyana abubuwa da dama kuma cikinsu kan akwai bayani da ya cewa jami'an gwamnati da yawa ba su ɗau muhimmanci na rike amana ta al'umma ba ba su ɗau muhimmanci sun ɗora akan rike aiki da gaskiya da biyayya da kuma kwaso ba ya kuma ce yawanci ba su ɗaukan kishin ƙasa su ɗora ko su fifita shi akan san kansu a wannan lokaci kuma ya ce abubuwan eh, sha'anin rashawa da hanci ya yi katutu ba wai a najeriya ba a ƙasashen duniya sau da yawa za ka ga cewa harkar jama'ar ba sa ta a gaba ba sai ƙabilanci ko kuma a fadanci ko kuma a yi wa kai kuma wato kaucewa wato kididdige-kididdige ko bin ka'ida ta kashe kuɗi sannan ya yi maganar shi kansa rashin tsayawa a aiwatar da ko a tabbatar da bin ka'idoji na aiki wani abin da ke ɗaure kai shugaba buhari ba a shaide shi da cewa shina ladabtar da ko taka ire-ire waɗannan aibu da waɗansu jami'an gwamnati suke wa ayyukan gwamnati ba ko? ai wanda zai ce haka kuwa ba a najeriya yake zama ina tsammani tun da ake mulki a najeriya ba a taɓa gwamnatin da ta sa mai iko na uku a tsarin mulki da bangaren gwamnati aka tube shi aka kai shi kotu ba ba a taɓa ɗaukan alƙalin alƙalai kotun koli na najeriya aka kai shi kara aka sallame shi daga aiki ba gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari a karkashin mulkin shugaban Muhammadu Buhari babu wanda ya fi karfin in ya yi rashin daidai a nuna masa bai daidai ba kuma a hukunta shi ga irin misalai da na baka yanzu. Amma me yasa shugaba Buhari ya ba tsohon shugaban kasa lambar yabo irin wannan wato Goodluck Jonathan a ganin cewa mutanen kasa sun ki zaɓe shi a zaɓen shekara ta 2015 amma suka zaɓi babu hari saboda kuma kasawa da aka ganin gwamnatin jonathan din ta yi ai ba a ba wa wannan kyauta ga shugaba jonathan don saboda ya iya mulki ko ya iya rike kudin amana kasa ko ya fi wani iya mulki ba kyauta da aka ba shi ita ce ta kokarin samarwa da gina zaman lafiya a gida nan najeriya da kasashen yammacin afirka da wasu kasashe na duniya kuma mutum ko ya ki ko ya so tsohon shugaban kudurat jonathan ba shi abin da ya sa abin da ya sa ga aikin dinke baraka da neman kawo zaman lafiya musamman a kasashe irin namu na yammacin afirka kowa yana gani yau idan baya kasar mali gobe yana ivory coast ko gini kasashe da suka farar da mulki na demokaradiyya su da suka bata kuma shi ake yin maimakon ƙungiyar ecowas ta wajen afirka ta sa gaba don ƙoƙarin ya shawo kan soja da suka ɓaci mulki su dawo da ƙasashensu kan tafarkin demokradiyya wannan abu ne mai muhimmanci wanda kuma ya ci a shi shugaba goodluck johnson Malam Garba Shehu babban jami'in yada labarai a fadar gwamnatin Najeriya kenan a hira shi da wakilin Umar Faruk Musa yanzu kuma ga shirinmu na gaba. matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nike sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin zai duba batun balaguro a kan ruwa da kwale-kwale da ke yawan lakuma rayukan al'umma a arewacin Najeriya. To ba da ɓata lokaci ba ga Muhammad Nasir daga Sokoto da rahoto na musamman akan haka. A watan Mayu na shekara ta 2021 ne aka samu wani haɗarin kwale-kwale wanda ya girgiza jama'a a garin Wara na yankin Ingaski a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya. Haɗarin kwale-kwalen dai ya rutsa da mutane da dama inda a ƙarshe aka tabbatar da mutuwar mutane 97. inda 'yan uwan waɗanda abin ya shafa suka yi ta juyayi. sunana mukutar umar gaskiya abin da ya faru babban tashin hankali ne an rashin antina guda Muna jimami da wannan abu da ya sami mu Suna Sunana Musa Zakari wanda ake kira na suna baban gida wara Black. Mun rashi matuka ina ɗaya daga cikin wanda mahaifiyata wanda ake ce na suna Zainab Allah ya mata rasuwa cikin ruwa. Mun yi kuka matuka. Ƙasa ga mako ɗaya da samun wannan haɗarin an samu wani a ƙaramar hukumar shagari a jihar Sokoto wanda ya yi sanadin mutuwar mutane goma sha uku. kamar yadda wani wanda abin ya rutsa da iyalinsa ya bayyana. To wallahi sai dai hankuri gaskiya. Ne daga ganin nan matata tana ciki, kauna ta guda biyu suna ciki da yayan sannan ta kane na suna ciki da duka family na mu ne kawai na mutum goma sha kuɗa zan zama duka family na mu ne. Ba ba zama shi Allah dai mu shi ma Allah ne Allah ya kuma Haka ma a watan Afrilun wannan shekara ta biyu an samu haɗarin kwale-kwale a Shagari wanda ya sanadin mutuwar mutane 29 kamar yadda gwamnan jihar sokoto aminu zai tambol ya tabbatar wannan ba karamin abin alhini ba ne da kuma tausayawa a kan wannan al'amari da ya faru ga waɗannan bayan nashi kuma babu shakka ya girgiza mu kwarai da gaske mun samu tabbacin mutum 29 23 mata shida maza kuma an samu mutum shida wanda Allah ya kuto su daga cikin wannan al'amarin su suna nan da rayukansu. Sai hadarin da aka yi a wannan mako duk a karamar mulkin shagari wanda ya laƙumi rayuka goma sha biyar kamar yadda shugaban karamar hukumar Aliyu Dantani Shagari ya tabbatar. To hadarin jirgin ruwa ne mun ka samu jarba jiya da marice ko ta rana zuwa dai da marice eh, wanda ya shahi mutum goma sha biyar suka rasa rayukansu garuruwa hudu ne abin ya shafa. ga mun zo gari na farko inda suke da mutum hudu eh, akwai garin da aka ce ma gidan raket sannan akwai gari na gaba gidan dawa shi ma mutum uku sannan akwai gari na gaba sabon garin suluba mutum bakwai akwai wani can tsallake da dalilai da maka yi tsallar jana'iza akwai yarinya wadda ita ma yarinya guda duka mutum goma sha biyar ne ok to kamar za su je wani wuri ne Eh, to za su je wurin maulidi ne duka garuruwan suka taru a tahiya daya eh za su tsallaka can ne da ake maulidin ba eh sai suka samu wannan hadarin hmm. wanda duka mutum ashirin da biyar ne cikin jirgin mutum goma dai su sun hita a can bayan ma an yi ta samun haɗuran kwale-kwale a wasu sassa a jihar ta sokoto da ke da ruwa kamar yankin gwaranyo da wurno da shi kan shi yankin shagari abinda har gwamnan jihar ya yi alwashin ɗaukar matakai na magance matsalolin mutuwar mutane da yawa idan aka samu hadarin kwale-kwale duk da yake wannan alkawalin bai cika ba zuwa yanzu a matakin kananan hukumomi mahukunta sun ce suna ɗaukar nasu matakai domin shawukan matsalolin kamar yadda shugaban karamar hukumar mulkin shagari ya faɗa. sai dai mu namu mataki mun dan namu kokari na ganin cewa an kula da waɗannan tashoshi na ruwa yadda suke operating harkar overloading da speed da sauransu ba speed domin mataki game da wannan. eh kuma gaskiya an sa ido ana kula na tuntubi babban darakta na hukumar bayar da agajin gaugawa a jihar sokoto nasiru aliyu kowane mataki suka ɗauka ya zuwa yanzu ko suke kan ɗauka akan irin waɗannan matsalolin. Sani duk na sassari matakin da ka sani babu wanda ba a ɗauka ba. A sanitation ne an yi shi suru a wata 23 local government. Mun yi shi za a feeding of information da abu ya faru we just rush kuma muna amfani da report na kwamiti din mu wajen zaka abin nan hmm. sanitation ah, da muke yi kuma su local government gaba ɗaya muna da prediction areas hmm. wayanda su muke amfani da su mu je area din mai abin ganin mutane cewa su kare kansu hmm. kuma local government duk local government da ka sani ko wani chairman babu wanda bai ɗau mataki ba kowa ya waɗannan da kake magana last time wayannan da abu ya faru kasar shagari su ma kansu local government relief materials da state government an ba da relief materials sosai masana dai sun jima suna tsokaci akan wannan matsalar ta hadarin kwale-kwale da yadda ya kamata a magance ta a najeriya kamar yadda mai sharhi akan lamuran yau da kullum farfesa bello dodon bada yake cewa farko dai kusan da yawa daga cikin jiragen da ake amfani da su hakika ne sun tsufa na biyu ana musu lodi fiye da abin da ko da sababbi ne suke iya ɗauka. To a nan ne da su shugabanni ya kamata a ce suna da wani ɓangare nasu na hukuma wanda ke kula da jirgin da ya cancanci a ci gaba da a ɗauka fasinjoji da shi da wanda ya kai in ba shi a ɗauka fasinjoji da shi da kuma tabbatar da wani irin lodi ya kamata a yi mishi to kuma dole hukuma ta yi tsaye cewa duk wanda ya saba akwai kuma wani hukunci wanda za a yi mishi To idan an yi haka na aka gwada misali ɗaya biyu uku mutane za su yi ƙoƙari bakin gwargwado su yi ƙoƙari su yi biyayya. Su kuma jama'a yana da kyau su san da cewa rayuwar nan fa gudata in ta salwance ta tafi. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. sai dai wannan shiri zai iya bakin kokarinsa domin bibiyan wannan lamari don ganin an magance shi a nan ne kuma za mu dasa ya har sai sabon mako idan allah ya kai mu ya zama daidin kowa da kowa daga nan sashen hausa na murya amurka musamman shi wakilin mu muhammad nasir a sokoto baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc ne ke sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya To a gaida Baba Yakub Makeri ga kaɗan daga cikin rayun da masu sauraro kan turo mana ta imel. saƙonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad cindo gokar madaki daki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. ya ce salam biyoyi hausa hakika ba da hutun mako guda da gwamnatin jihar bayelsa ta yi sanadiyar iflayin ambaliyar ruwa ya yi daidai ta ɗaya bangaren muna kiran hukumomin kasar mu najeriya da su kawo agajin gaggawa ma al'ummar da wannan iflayin ambaliyar ruwa ya shafa Sako na gaba ya fito daga Nazifi Ibrahim Rugan Malam Shagari da Faruku Maheka Roga Sokoto suka ce matakin kungiyoyin Arewa na tattaunawa da 'yan takarar shugaban kasa kai tsaye domin ci gaban arewacin Najeriya wannan matakin yana da kyau kuma idan aka bi a hankali in insha Allah yi nasara. Muna fatar da yi kada kungiyoyin su nuna goyon bayan su ga kowane bangare domin ba ma bukatar bangaranci a 2023 muna bukatar sabuwar Najeriya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To Hafiz a takaice gwamnatin mulkin soji ta kasar Gini ta amince da dawo da mulkin farar hula a cikin shekaru biyu bayan fuskantar takunkumai a kan shirinta na farko na mika mulki a cikin shekaru uku kamar yadda kungiyar haɗin kan kasashen Afirka ta yamma wato ECOWAS ta bayyana a jiya Juma'a. A watan da ya gabata shugabannin kasashen na Afirka ta yamma suka dakatar da kasar ta Gini daga kungiyar kana suka kakaba mata takunkumi biyo bayan juyin mulkin soji a yau asabar jam'iyyar kwaminisanci ta china ta kammala babban taron da take yi sau biyu a cikin shekaru goma inda ta amince da wasu gyare-gyare kan kundin tsarin mulkin kasar da nufin kara karfin ikon shi jinping tare kuma da bayyana wani babban kwamitin da babu wasu manyan jami'ai biyu da suka yanke alaka ta kudda kudda shi sabon babban kwamitin jam'iyyar bai hada da premier li kengyang ko wang yang ba wata alama da masu fashin baki suka ce tana nuna cewa babban kwamitin da za a kaddamar a ranar gobe lahadi zai kasance cike da mutanen da ke kusanci da shi to masu sauraro da haka ne muka kawo karshen wannan shirin namu idan allah ya kai ma shirinmu na dare wato tara da rabi agogon najeriya niger kamar da chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za ku ji mu dauke da wani shirin yanzu a madadin murtala faruku sanyin na wanda ya taya na gabatar da shirin da jumbe hamza wanda ya daidaita mana sauti da kuma bada umarni da ma injiniyan mu ta yanzu na shuwa ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc